والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin amincewar Allah subhanahu wa ta'ala yau ma mun haɗu don ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam barbahari rahimahullah yau sha biyu ga watan ɗaya hijira dubu ɗaya da Allah hudu da Allahu in dai ba mantawa ne ba za mu tashi kan shafi na arba'in tara shi ne? Eh? Eh, da tarabo eh, hijira 1439 na ce da takwas ko? afuwar haka ne shafi قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام أبد حتى يكون متبئا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وقانا عليه فهو مبتدئ ضال مضل مهدس في الإسلام ما ليس منه وانا شيني درس يوم إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ce ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka annahu la yatimu islamu abdin musuluncin bawa baya cika hatta ya kuna muttabi'an musaddiqan musliman sai ya zama muttabi'an mai bi musaddiqan mai gaskatawa musliman ko musalliman E, mai sallamawa wayannan kalmomi ne masu nauyi muttabi'an mai bi ba mai kagowa ba musaddiqan mai gaskatawa ba mai kokonto ba duk abin da ya zo daga Allah baka shakkarsa baka za to haka ne kan amma dai a duba ba ga wannan al'amari hmm? sannan musalliman mai sallama wa littafin Allah mai sallama wa sunnar manzo Allah faman zama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam lam yakfinahu as-sahaba aw as-sahaba aw sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da yake riya akwai wani abu da ya rage na al'amarin addinin musulunci sahabbai sun kasa isar mana da shi sai yanzu waɗansu suka zo masu ƙoƙari suka iso da shi amma su sahabbai lam yafinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah ba su isan mana ba sai da wayannan suka zo duk wanda ya riya haka faqad kadzabahu to kamar ya ƙayyatar da sahabbai ne wakafa bi haza furqatan wa ta'anan kuma hakan ya isa ya zamanto furqatan raba al'umma wa ta'anan suka alaihi da ainihin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga yana riya haka to fa huwa mai kagowa ne ɗan bidi'a ne dalun batacce ne mudillun mai batarwa muhdisun mai kagowa fil islami cikin musulunci ma laysa minhu abinda babu ciki an gane wannan ko iya nan kawai muka tsaya wannan jumlar kar ma mu nemi ainihin jawabi daga ibnul fawzan ya kamata mu fahimci wasu abubuwa ne abu nawa ne yanzu aka kawo mana aka ce mana addini ne amma su sahabbai ba su faɗe shi ba wato su sahabbai ashe ba su yi daidai ba sun ha'inci annabi a fassarar wannan abin da suke nufi suna nufin sahabbai sun kasa kawo wani abu sai da suwa ne suka zo ko kuma sahabbai addinin su nakasashe ne tunda ba su yi na wa'in irin wanda wa'annan din suka ba don an ce duk wanda bai yi wannan din ba darajarsa tauyayya ce to sahabbai ba su yi ba me suke nufi suna nufin sahabbai addinin su tauyayye ne tunda ba su yi wannan abun da aka kago ba to duk mutumin da ya kawo maka irin abun da aka kawo bidi'a yace kai to ka sani fa huwa dallun mubtadi'un mudillun an gane wannan ya zame maka ɗan bidi'a ne ya kawo ma tallar bidi'a ɓatacce ne kuma mai ɓaddawa so yake ya ɓatar da kai muhudisun fil islami ma laysa minhu mai son ya kago wani abu cikin musulunci wanda babu shi sai ka je ka yi wa kanka kiyamun laini sai ka je ka yi ta dubawa duk abin da aka ce gashi amma sahabbai fa ba su yi ba sai shehu wani ne ya gano shi to fassarar abun ana nuna maka shehu wani ya fi sahabai sanin addini tunda su sahabbai ilimin su bai kai su gano ba sai da shehuwa ne ya zo ko ba haka bane to amma abu nawa ake ba mu a ce falala ce babba har ma a ce in mutum yana rige da shi ya fi sahabi tun ana yi a goyi har tuna faɗi a wa'azi to wannan kalma cikon zancen kalmomin da suka gabata ne mu da shi wanda aka ce mana duk mutumin da ka gano shi mai irin wannan ɗabi'an ne to in ka rufa mara asiri kai ma ka yi laifi ƙwarai kuwa in ka ce bari ka yi shuru tun da kai ka gane ba zan yi ba ba zan kuma gaya wa kowa ba kuma ba zan ɓata mai yi ba don ni zaman lafiya nake nema to kai ma a lahira ba za ka tsira ba kana daga cikin wanda Allah ya tsine musu wa'anda suka koyi gaskiya wanda Allah ya ce duk wa'anda suke koyi gaskiya bayan Allah ya bayyana ta to ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna mun karanta aigo to wannan maganar malam yace haza tatammi matan lil kalamis sabiq malam ya kawo maka cikon magana da ta shuɗe faauluhu la ya yatimmu islamu abdin hatta ya kuna muttabi'an Musaddikan musalliman imanin bawa baya cika har sai ya zamanto muttabi'an sannan musaddiqan sannan musalliman muttabi'an sai malam yace la muttabi'an me bi ba mai bidi'a ba duk wanda kaga yanzu ba zai bi abin da sahabbai suka ruwaito daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yana da ilimin da har zai kawo wani abu ba zai bi na sahabbai ba to sunansa mubtadi kuma musuluncin ka ba zai cika ba sai in kai biyayya wa abin da sahabbai suka yi don su ne aka karantar da su musuluncin a matsayin an karantar da duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karantar da su qur'ani ya karantar da su sunna ya tabbatar da cewa sun gama haddace ta sai ya ce wa Allah na isar Allah ce ka isar ya musu na isar suka ce ka isar to su a matsayin duniya suke duk kuma wanda yace shi ba zai karɓa a wurin su ba to ba addinin musulunci zai yi ba dole ka kai biyayya ka bi abinda suka kawo din nan sai ka bi shi din ka karbe shi ka ce shine addini a lokacin ne zaka zama mai addini amma in ka ce naka ba irin na sahabbai bane to baka zama muttabi'i ba ka zama mubtadi'i an gane wannan duk mutumin da aka ce masa ga aya sai ce to ai wane ya ce ga hadisi yace wane ya ce sahabbai ga yanda suka yace a su wane ga yanda suke to mubtadi'i ne ba mubtadi'i ba mubtadi'i shine mai bin qala Allahu qala rasulullahi qala as-sahaba shikenan ya zama mubtadi'i domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ilimi daga Allah su kuma sahabbai suka karbe shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mini kai yanda za ka yi ka samu wannan ilimin in baka bi ta hannun sahabbai ba in dai salsalar da za ka bi an wane an wane an wane an wane bai iso sahabi ba to addininka muntaɗi ne mai yankakken al'amari ne bai dangana ba yana daidai da mutumin da ya biyo gada sai da ya zo dab dab dab dab dab dab bai wuce ainihin wato nan da ƙofar masallacin nan ba sai gadar ta tsinke ya iso hai bai kai gaci ba dole in kace an wane an wane an wane an wane a samu an ce an abubakar siddiq au an usman ibn affan au an ali ibn abi talib aw an umar ibn al-khattab au an abdullah ibn umar au abdullah ibn abbas an ibn mas'ud an abu huraira au aisha au hafsa au ummu salma au, au. aw dole ne a samu hadisin ka ya iso sahabi su kuma su ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su kuma su ce daga manzon Allah muka ji sallallahu alaihi wasallam to yanzu addini za ka yi amma idan bai iso sahabi ba bayan da zai yi iso manzon Allah to amma bid'a nawa ake sai a ce wai annabi ake wa to bata iso sahabi ba ya za a yi ta iso annabi eh duk abin da aka ce sahabi bai iso sahabi manzon Allah ba ba yanda za a yi iso annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai iso annabi sallallahu alaihi wasallam ba <coughs> ba yanda za a yi iso Allah <coughs> an gane wannan ko to lalle ne ya zama to muttabi'an la muttabi'an ne bi ba mai kagowa ba musaddiqan la shakkan mai gaskata duk ayar da aka kawo masa mai gaskata duk hadisin da aka kawo masa amma ba mai shakka ba an gane banda shakka abin da ya shafi Allah ya ce banda shakka abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda shakka Abinda aka ce sahabbai ne suka yi a madadin wanda ba sahabbai ne suka yi ba duk abinda bai kai sahabbai ba shine za ka yi shakkarsa ka yi kokontonsa amma duk abinda aka ce maka sahabi ne ko kuma daga annabi sallallahu alaihi ko kuma daga Allah wannan babu shakka lalle ne ka zamanto musaddiqan mai gaskata Allah mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakkan aw mutaraddidan kar ka zama mai shakku ko mai kai kawo a zuci ka san wani idan aka gaya mara hadisi ko kuma aka gaya mara aya sai ya rika shakka to abun kam kamar haka ba wani lokacin in suka yi wa'azi eh kaji abun kaman gaske wallahi to to shi kenan dai mu dai da shugabannin mu sun ce to abakan kam abin kam kama da gaskiya to shi ba mai shakka ne to kaje dai an jefa ma shakkun kan ko to je ka da za ka daure ka rika shauraro shakkun zai gushe da sai ka zama mai yaƙini musaddiki shi ya sa abubakar siddiq shi ne shugaban duk wani mai gaskata shi bai taɓa shakka ba duk sanda aka zo aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yau kuma ya ce ce haka yake bai taba kokonto ko taraddudi ba musalliman ya zamanto ne sallamawa yani musalliman lil kitabi was sunna ko ni aka ce ga qur'ani ne ya faɗi ko hadisi ya sallama al'amari kawai yace to shikenan ni na hakura da nawa na hakura da nawa ne tun daga na Allah ko kuma ga na manzon Allah to amma idan bai zama zai sallama wa Allah zai sallama wa manzon Allah har yanzu akwai wani wanda yake ji akwai dan ja tsakanin ra'ayinsa yana ɗan bin na wani maimakon na Allah ko na wani a madadin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai musulunta ba lalle ne ya zamanto musalliman likitabillahi musalliman lisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mai sallama al'amarinsa ga Allah in Allah ya ce mai sallama al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya ce ai babu sauran kala fulan kala fulan ba da kala Allah wa kala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu sauran wane ya ce wane ya ce in dai an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ai an gama to wannan shine musulmi amma duk mutumin da kaje yana shakkar Allah ya ce yana shakkar manzon Allah ya ce akan ƙaurin wane to har yanzu bai zama musulmi cikakki ba li'anna hadhihi umur domin wayannan al'amurra da aka ce alkitabu wa sunna muhallu taslim nan ne muhalli na sallamawa shi yasa aka kira musulmi musulmi ai don me don ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi komi ba sai kamar yadda Allah da manzon Allah suka ce an gane wannan to shi yasa ce waɗannan al'amurra guda biyu sune muhallin musulunci shi shine muhallin sallamawa walaysat muhalla jidali ba wai muhalli ne na jayayya ba ƙura'ani an ce Qur'ani shi kenan ba sauran jayayya in an ce ga hadisi kuma ingantacce ne ba sauran jayayya amma duk wani ƙaulin da ba wayannan ba ana iya a danja sai in an ji ya dangana da aya ko ya dangana da hadisi shi ma sai a sallama masa an gane wannan? to nusallimu lillahi wa rasulihi don haka mu yanzu abin da ya kamace mu musallamawa Allah musallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amuran mu to yaya sallamawa Allah sallamawa manzon Allah al'amari yake musallamawa kitabu was sunna musallama al'amarin mu ga qur'ani da hadisai domin qur'ani shine madadin Allah ke magana kenan in Qur'ani na magana Allah ne yake magana in hadisi na magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake magana don Qur'ani qala Allah ne hadisi kuma qala rasulullahi to shine kitabu sunna lalle ne musallama wa wa'annan al'amurra guda biyu wala nujadilu min hadha al-amr ba za mu taba yin jayayya da wayannan al'amurra ba au nudli bi ra'ayina ko kuma mu rika kawo dalilai da ra'ayin mu sai dai mu kawo dalili da qur'ani dalili da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu yi jayayya da wayannan abu ba sannan ba za mu kafa dalili da ra'ayin mu ba kama ya kuluna kamar yadda yan bid'a suke faɗi sai ka rika ji suna cewa ai ba su san ainihin ilmul batil ba su ainihin ba a yi musu kashefi ba eh rashin kashafi ne ke kawo irin wannan ai ilimin boye dama sai zaɓaɓɓo ko su ba su da ilmul ba sai na zahiri kawai suke aiki da shi su ilimin zahiri kada suka sani shi yasa amma ai ƙimar sahab ƙimar wali ai ba nan take ba to waye ce ƙimar wali nan take eh amma waye wali nan ne matsalar take yi Wali kam yalla yana da kima yana da martaba yana da daraja amma waye eh waye ne waye ne a tabbatacce dai wanda ko an ce kare zai ka ce sahabbai eh to to mu ka ce abinda suka yi muke bi ba mu bi waliyai ba mu muka bi garanti muka ce mu ba ma so mu saba wa sahabbai tafiyar sahabbai za mu yi shi kuma ya ce kun bar waliyai ba ku son waliyai to yanzu suwaye waliyan eh wayannan dai Allah ya ambace su a ƙura'ani, ya faɗe su ko to amma can fa tsammani ake musu to sai ka doshi tsammani ka bar ni? wancan zato ake yi ko da haka ɗin nema ba a ce ka bi su ba su ma da kai da su bi za ku yi kai ma ko za ka yi samu ka zama waliyi ko ba haka ba ne? kamar yadda aka ce su bi in har bi suka yi har suka zama waliyai to kai ma ba su aka ce ka bi ba ka bi wanda suka bi kai ma ko ka zama waliyin to amma kai ka bar wanda suka bi suka zama waliyai kace su za ka bi eh to yaushe kai za ka zama waliyin ko kai dan samun albarka ne kawai kullum kai baka da taka albarkar Allah ka ba mu albarkacin su kai ba za ka nemi albarka ba eh kai kullum mara albarka ne kai dai ka nemi albarkar wani wanda ma baka tabbatar da ita ba eh ita albarka tana gabin kitabu was sunna ko domin me albarka ta waye ta Allah ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shike da albarka tabarakallazi biyadihi almulk ko to sai ka bar Allah mai albarkar sai ka ce kana neman albarka a gun wani bawan Allah wanda Allah bai ce ka bi shi ba kuma ka bar Allah da yake da albarkar to akwai matsala akwai matsala alkitabu was sunna huwa aslul amr kitabu wa sunna shine asalin duk wani al'amari na addini duk abu a addini in aka ce maka babu shi a kitabu babu shi a sunna to bai da asali bai da asali kar ka je ka kama hujja da shi kar kuma ka yi aiki da shi bid'a ce kama ya kuluna kamar yadda za ka ji suna cewa ma'a kalamin lahi wa kalamin rasulihi tare daga maganar Allah ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma'a zalika um na kaza wa kaza wa kaza duk daga Allah ya ce ga manzon Allah ya ce sai ka same su suna cewa kaza wani lokaci kaji sun ce kaza wani lokaci su musa aya kaza wani lokaci su musa hadisi kaza wani lokaci su fassara aya kaza da ra'ayi ko su fassara hadisi kaza a son zuciyarsu to kai karka yadda ka koyi irin wannan kafa dalilan qauluhu faɗin Imam barbahari da yake faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam duk mutumin da kaji yana riya akwai abin da ya rage a cikin al'amarin addini lam yaktinahu sahabu rasulillah ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabahu akwai abin da ya rage sahabban manzon Allah sun kasa isan mana da shi to ka tabbatar ba ya ƙaryata su ya ƙaryata su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace na isar eh akwai abin da ya rage wanda ban isar muku ba na boye muku suka ce a yace Allah to ka shaida na isar ka shaida na isar kuma jibrilu bai zo yace a ba ka isar ba sahabbai suka ce ka isar yace to ballighu anni ku yi kokari kuma ku isar mini falyuballighu shahid minkum alghaib duk mutumin da nayi wannan bayani yana nan ya isar wa wanda bai nan don Allah ba su isar ba eh me suka boye to kai kace a'a ga wani abu ya zo ko ba ta hanyar sahabi ba sannan Allah ya tabbatar mana ya cika addinin tun a sannan don a wannan bayanin hajjatul wada'i aka yi shi ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a rannan ita ma a hajjatul wada'i ta sauka eh? to bayan an dawo aka cikita da irin su wata yawman turja'una ila Allah turja'una bihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna don ayi gargadi ga duk mutumin da zai nemi yayi wa addinin musulunci karambani aka ce to wattabu yawman ku ji tsoron fa wani ne zai zo na tonon asiri turja'una fihi ila Allah za a maida ku ciki zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kuma a sakanta wa kowace rai abin da ta aikata kuma ba wanda za a zalunta wallahi Allah ya ce alhali su a lokacin la yuzlamuna ba zalunta su a kai ba kaga wannan ayar gargadi ce ga duk mutumin da zai yi wa addinin musulunci garaje bayan ya cika to yace man za'ama duk mutumin da ya riya annas sahabata qassaru fi bayanil haqqi sahabbai sun tauye wani abu daga cikin bayanan da ya kamata su isarwa duniya dangane da alkawarin da suka dauka na umurnin da manzon Allah ya ba su cewa su isar sai ya riya cewa sun boye wani abu ba su isar da shi ba sun boye wa tawdihihi ko kuma sun faɗe shi amma ba su gaba bin bayaninsa ba ba su bayyana shi dalla-dalla ba kamar yadda yanzu muka zo muna gaya muku don su ba su da kashfu ko su yanzu ne suka zo suke taurihi ko suna bayyana abin dalla-dalla amma sahabbai su sun ɓoye ko kuma sun kasa ba su bayyana ba wa hamlihi linnasi haka ne go ala rasuli sa'alir rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun kasa ɗauko wannan ainihin bayanin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai sai dai yanzu ne wani ya zo yana bada shi daidai wai fa yazumu anna lahu majalan haka ne kuwa yana riya wai shi ma ai yana da fake an ya takallama au au yurifa shay'an wai yana da fagen da zai yi bayani wai bayanin kuma ya zama addini ko kuma shi ma ai yana da fagen da zai sukana a cikin addini ya dan jona wani abu akan abin da aka kawo dadin na sahabbai don shi ma yana da kashafi zai yi idafan nasa ya jingina nasa da wancan ko kuma a ya ƙara wa wancan ɗin bayani wanda sahabbai sun kasa ƙarasa bayanin inna lillahi wa inna ilaihi raji. fa hadha yuridu sharra bibin nasi to wallahi wannan ba abin da yake nufi in banda sharri yake nufi da mutane in aka kuskura aka yarda da shi to shi kenan an yarda da sharri kuma abin da za a bi ba wani abu bane in ban da sharri an gane wannan? ina muke li'anna sahabata radiyallahu ta'ala anhum saboda su sahabbai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya ƙara yardarsa gare su mata raku mimma mata minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ba su bari ba cikin irin abunda duk suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abunda suka bari cikin abun da suka shaurara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isar musu au ra'auhu shay'an eh au ra'auhu ko kuma suka ganshi shay'an din shine amsar kalmomin duk da duka karanta an gane ko to kamar kace ma taraku mimma sami'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ra'auhu shay'an e, babu abin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko suka ji ya faɗi sannan su suka kyale ba su isar ba sahabbai komi wanda suka gani sun faɗi wanda suka ji sun faɗi illa ballahu um, lil ummati bi amanati illa ballahu ce sai da suka isar da shi lil ummati bi amanati ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da amana ba su ci amana ba ba su ƙara ba ba su rage ba daidai yanda aka basu haka suka isar har ma sahabi ko rawi in yana shakka sai ya ce ƙala kaza au kaza ko da ma'anar iri ɗaya ce sai ya ce au kaza don ya nuna muku cikin biyun nan dai ya faɗi haka don me don karye wa manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam don haka su masu amana ne kuma sun isar da wannan amana <coughs> sai a yi haƙuri fa ina muke na? wa bayyanuhu lil ummati kuma sun bayyana shi ga wannan al'umma walizalika malam yace saboda haka yuqaddamu tafsiru sahabati ala tafsiri ghayrihim ko tafsiri zaka yi in kaji an ce sahabi ya fassara ayar da kaza to ka watsar da tafsirin kowa ka bi na sahabin domin sahabi ya fi kowa sanin fassara Qur'ani don su waye ya fassara musu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu to ko qur'ani ne in ka samu ga tafsirin sahabi to fifita sha akan kowane tafsiri li'annahum talamizur rasuli sallallahu alaihi wasallam don su almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sami'uhu minhu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan tafsiri a sallallahu alaihi wasallam wa sami'uhu minhu ko alqur'anu wa sami'u minhu alahadisa wa sami'u minhu alqur'an wa sami'u a alahadis duk a wajen wa suka ji qur'ani daga manzon Allah suka ji shi hadisai daga manzon Allah suka ji shi sallallahu alaihi wasallam wa sami'u minhu bayan alqur'ani sannan kuma duk wani bayani da za a yi akan aya daga cikin ayoyin alqur'ani a wajen wa suka fara ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wara'au amalahu sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da ayoyi kaga su sun yi karatu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyi fassarar sun koyi aikin duk a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ya koyi abu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace bai iya ba eh aiki da qur'anin kansa daga wajen manzo Allah suka kofa wanda shi dama ɗabi'arsa gaba ɗaya ƙura'anin ne, ƙulƙul ƙura'anu. An gane? To don haka su sahabbai dole ka fifita su a kan kowanne ne bayan annabawa. Dole ne ka ce sahabbai su ne waliyai mataki na farko bayan annabawa. Sannan kuma su suka san addini fiye da kowa bayan annabi Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am sanagori kuma fanaqalu zalika bi amanati sun ainihin cirato fassara qur'ani sun cirato aiki da ƙur'ani duk a ina suka cirato shi na ƙaluhu minhu sun ciro shi ne daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. An gane wannan? Fahun su lam ya turku shay'an ba su bar komi ba. In kace sun bari to kai ne kai ƙarya amma ba su ba duk wanda ya ce sahabi ya rage wani abu to shine makaryaci an gane ko yawwa su kam na naqalu zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi amanati sun cira abun su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amana kuma ba su ci amana ba faman za'ama annahum qassaru duk wanda ya riya cewa qassaru sun takaita wa taraku shay'an sun bar wani abu lam ba su isar da shi ba fa innahu kadzabun muftari makaryaci ne dan kage dallun mudillun batacce mai son ya fadda mutane yushakkikun nasa fi dinillahi mai jefa wa mutane shakka a cikin addinin Allah haka kawai sai mutum ya jefa ma shakkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika neman ya sa ka kai yaqini da bid'a kuma in kai wasa shikenan har ya rinjaye ka ka rika ji a ka bid'a ce addini sunnar manzon Allah kuma abun shakka ne ko ma shine bid'ar haka suke jefa wa mutane shakkar addini na asali yushakkiku an-nasa fi dinillahi wafi hamalatihi kuma su rika jefa wa mutane shakkar haƙiƙanin gaskiyar masu ɗauko ainihin addinin. Wa'inda suka ɗauko addinin sai a jefa ma shakka wajen kasancewarsu na Allah ne, sai a ɗebo wa'inda ba tabbas ko na Allah ne ko ba na Allah ba ne ha ce maka su na Allah rike su, in ka rike su ba kai ba ɓata. Wa'incan din kuma na Allah da Allah yace ya yarda da su sun yarda da shi allahu anhu wa radu anhu su din sai a jefa ma shakka a cikin al'amarin su ba za ka riƙa ji kana tuna su ba ma kafin mutum ka ji ko shirka zai yi fa ba zai yi shirka da sahabi ba sai ya shirka da wani shehi don gani yake shehin ya fi sahabi kima kafin mutum ya tuntube ka ji ya ce abubakar siddiq ya ka ji ya ce shehu ko ba haka bane waye a zuciyarsa sayyidina abubakar umar usmanu aliyu kulafa'ur rashidina nan wallahi baka ji ana kama sunan su ko shirkan ma wai su ai ba su kai ba a yi riko da su yaushe ne zai iya tallabo ka amma shehu ba za ka faɗi ba eh shi zai like ka duk inda kake in ka kira shi kawai ya ishe ka ka ji kage sun an jefa wa mutane shakkar sahabbai yanzu sau nawa za ka ji ana maulidin shekunai ka taba ji an yi maulidin abubakar umar ba usmanu ba aliyu sa'adu bin wa Fas. Goma nan da Allah ya ce yan aljanna ne duka ba a yi su ba waliyai ne. kaga an mamantar da mutane sahabbai an dora musu son wa'ansu wa'anda kwanan nan suka zo bayan mota ta zo eh kwanan nan fa suka zo a mota suka zo kasan mu a jirgin sama suka zo kasan mu wanda kwana kwanan nan an yi jirgi kafin aka yi shi sannan ya zo wai a jefa maka sonsa a jefa ma kiransa fiye da yanda zaka kira sahabbai ka ji kana son su fiye da sahabbai wanda su ne ya ayyuhal lazina amanu da dumi-duminta da ta sauko daga Allah su ta kira ga su ga annabi ya ce ya ayyuhal lazina amanu suka ce na'am if'alu kaza suka ce sam'an wada'atan su ne fa na farko قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سوائي ne Wa'in fa su ne da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da yardaddu ne amma sai a jefa mana shakkarsu, su da mantar da mu ba za a karantar da mu falalolinsu da ƙimarsu da darajarsu da mukamin da suke da shi a gaban Allah ba sai dai a rika karantar da mu wa'anda sam-sam karantarwar ƙarya ce don babu wahayi ba ayar da ta tabbatar ta kira su ba hadisin manzo Allah da ya tabbatar amma wayancan akwai hadisai an ce su yan aljanna ne ko duk mutumin da ya badar an ce an yafe masa su aye ne suka yi badar ba sahabbai bane duk wanda ya bayatu rizwan Allah ya ce ya yarda da su su aye ne suka yi bayatu rizwan eh su aye ne guda goma da aka ce yan aljanna ne ba sahabbai bane to wayannan dukkan su ba ba za ka ji ana ma ambaton su ba ba ka jin su sam yanzu har ma yara yanzu kafin ka ji yaro don inda za ka zo ka ce wani yaro abu ubaida bai san shi ba amma ka ce ma barhama sai ce radiyallahu anhu amma ka ce abu ubaida ya ce eh? ni kake zagi ubana a na ce abu ubaida sai to Allah isa to bai san shi ba amma ɗan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗan aljanna ne ko wannan fa su ne nan mutanen da su nan malamai suke kokari su nusar da mu su tunatar da mu fa tun da an daɗe aka fara yin su aka ce kar ku yarda da irin su masu mantar da ku sahabbai su rika ɗora muku waɗansu sunaye na yau-yau maimakon wayancan 'yan dauri da suka ɗauko addinin da tushe sai a mantar da kusu a kwana a tashi ma sahabi baya zai zama bai da tasiri a cikin musulunci kwata-kwata sai a ga kamar ma baya da ta cewa a musulunci sai shehuwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne har ma a rika jin kaman su ne ma aka yi wa wahayi aka ce su yada addini kai hatta annabin kawai ana rabewa ne da gusma kawai don karsana ta shakidiya amma shi kansa ba sa ɗauka umarninsa kamar yadda suke ɗauka umarnin wa'incan to kunan nasa suna sanya wa mutane yi kun nasa fi dinillahi wa fi hamalatihi su sa muku shakka a addini na asali su sa muku shakka a abin ainihin waɗanda suka ɗauko addinin na asali su ne min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa irin wannan mai irin wannan aƙida yuhawwinu sahaba ko da yaushe zaka samu yana ha'intar da sahabbai sai ya dauka su maha'inta ne ma in ka shiga littattafan shi a yanzu ka rinka gani yadda ake daukar sahabban manzo Allah a cewa ne maha'inci ne ya ha'inci musulunci ya ha'inci annabi ya ha'inci kaza ya yi kaza yukhawwinunahum kama hiya ɗariƙatu hali bidai kamar yanda haka dariqar yan bid'a take ba za a fito ba ya gaya mana ai a baya can ko a littafin sharhu masailil jahiliya yace duk mutumin da zai baka barna ba zai ce ma barna ce ba a hikima zai ma da haka da haka har ka ji bakka son gaskiyar ka fi yarda da wannan ƙaryar don ya zo maka da ita a baibai an gane ko mm. to haka suke yi a hankali a hankali suna ta sa maka kin sahabbai suna ta sa maka son wa'insu suna ta ainihin sa maka shakka akan al'amarin sahabbai suna sa maka yaƙinin bayanan wayansu wa huwa yukawwilu sahabata kama hiya dariqatu ahli Bidayi. kamar yadda haka ɗariƙar ƴan bidi'a take, yukawwinuna sahabata wa ku suna ainihin ha'intar da su suna kuma tuhumar su ma. Suna tuhumar su. To an ce su suka karantar da salatai duk irin wanda annabi ya karantar, amma duk da haka sun yi ha'inci wannan ma salatin annabi ne. aka ce to wani sahabi ne ya ruwaito shi aka ce a su ba su san shi bane ko kuma sun yi halinci to shi dai ba ba hadisin da zai ruwaito maka shi kuma abu in ba a samo shi daga hadisi ba babu shi kuma sun ce salatin annabi kaga sun ha'intar da sahabbai sun nakasa al'amarinsu kenan ga wani salatin annabi sahabbai sun boye sun ki su faɗi amma sun faɗi sauran duka amma shi banda shi ba su kawo shi ba to yanzu maganarsu za ka yarda cewa lallai salatin annabi ne sahabbai ne ba su samo shi ba ko ku za ka yarda sahabbai kam sun gama kawo na annabi wannan ɗin ba na annabi ba ne Eh? sai ka duba me ya kamata kai ka gane na annabin ne sahabbai ba su san shi ba ko kuma ba suka boye shi ko kuma a'a ba na annabin bane sahabbai kam dun na annabin sun kawo su eh ka je ka yi nazari to haka za su yi ta baku waridai a ce ma waradi kaza waradi kaza waradin lokaci kaza waradin lokaci kaza ba za ka samu salsara isnadin hadisi da zai dangana ka da sahabi zuwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce shi ya karantar da wannan waradin babu illa waradin zai dangana ne zuwa ga wani shehi sai a ce to wannan waradin na ɗari ƙarshe huwa ne kuma daga nan ya tuke ba za ka sake samun wata salsala ta wuce takar da tabi'ina zuwa tabi'ina zuwa sahabbai zuwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wani malamin sunna in yace maka kaza to zaka bi shi daga shi zuwa wanda ya karantar da shi wanda ya karantar da shi wanda ya karantar da shi sai an iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai magana ta sunna ce za ta iso annabi sallallahu alaihi wasallam in magana ta bid'a ce kuma in zaka kwana kana hangen littattafai kana bincike ba za iso manzon Allah ba don kage ne to Allah ya kare wayannan irin bayanai fa su ne ke kumshi a littattafan sunna wanda in dai mutum ba ya dage ya ce ya yarda da sunnan ba ba zai iya fitowa ya faɗe su ba kuma idan baka fito fili ka kwatanta wa mutane da abin da yake gudana a wajensu ba wallahi za a yi karatun a gama ba a gane littafin ba to irin wa'annan littattafai shi yasa malamai sai suka suke sawa musu unwani kage yace sharhu sunna bayyana asalin sunna sannan kuma a bayyana bid'a duk abinda ba sunna ba to zai ce ma bid'a ne ko babanka ne yake yi dole ka faɗi ko ballewa ne ballewa ne ballewa ne in kuma baka faɗi ba ka shiga sahu kai ma na masu ɓoye gaskiya ranar tashin alkiyama kuma ka tashi da linzamin wuta Allah ya kare eh yace na'am min ajali an yas min ajali an yasqitu alwasitata bainana wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yasa suke da wannan aqida don suna son su yanke su yanke alaka tsakanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu suna son su raba alaƙar mu da manzon Allah jama'a sai ku yi haƙuri fa karatun yau kawai daddaurewa ake yi mura ne kawai da ta mamaye kwakwalwa Allah ya sauka wani a suna yin haka ne min ajali an yusjidul wasidata don su cire wannan wasida alaƙa. wanda take baina na wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da manzon Allah duk mutumin da ya katse ka ya raba ka da sahabbai bai raba ka da manzon Allah ba don sahabbai su ne tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam don su ne suke dauko abu daga manzon Allah sai su kawo mana sai aka raba mu da su ba a raba mu da manzon Allah ba to haka suke so li ajali suna yin haka ne karantar da bidiyoyin nan li ajali don saboda an wasi wasi'ata don su sarayar su kada su tsinka su rusa su janye wannan tsani wasiɗa wacce take jingine na wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda take tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fa yajibul min haulai yace wajibi ne a tsoraci wayannan mutane sannan a tsoratar da mutane a nusar da su cewa su yi hattara da irin wayannan mutane da suke neman su raba alakar mutane da sahabbai zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa anna alama qadra as-sahaba wa makanati lallai ne mu san kimar sahabbai mu san makanatahu musan matsayinsu ya kamata kowane musulmi a ce ya san ƙimar sahabban manzo Allah ya san kuma matsayinsu ba wai irin matsayi ne na kowane mutum gama gari ba an gane ko? Allah ya za mu iya yi sauwa kuwa min aina ana hadha alquran don Allah yanzu in aka yi wannan tambayar wace amsa za mu bayar to ga ta an yi min aina ja'ana hadha alquran wannan alqurani don Allah daga ina ya zo mana eh ba ku ba da amsa ba na'am ah. daga Allah aka saukar maka shi shi ya kawo ma to <laughs> su sahabbai daga manzon Allah suka karba ko shi kuma daga jibrilu jibrilu daga Allah to sai ka ce kai ba za ka karba gun sahabban ba to yaushe za ka iso manzo Allah ka karba eh ko kuma yaushe za ka ka manzo Allah ka karbo a wajen Allah min aina ja'ana hadha alquran wa hadhihi alahadith min aina ja'ana min aina ja'at ta ina hadisai suka bi suka zo mana daga sahabbai ko don babu yadda za a yi musan hadisan manzon Allah mun zauna da shi kada ba mu zauna da shi ba amma ga shi sai mu ce annabi ya ce kuma hakan ne shi ya ce idan da ba su kawo mana ba ya za mu yi musan ga abin da annabi ya yi annabi ya yi kaza ranar kaza da aka yi kaza aka yi kaza sai ya ce kaza waye ya gani sahabi don Allah in ba sahabi ina addini eh duk wani shehi da yake kwanan nan aka yi shi yaushe ya je badar eh yaushe rayu tare da annabi shekarun da aka yi a makka shekarun da aka yi madina har ya kawo mana labarin addini sun eh? yasa ba ma kimanta sabai sai muke kimanta waɗansu mutanen da babu sunansu ƙwa'ani, babu sunansu a hadisi ba su da hannu kwata-kwata wajen ɗaga addini えin eh? in kana jin sahabbai in kana jin waliyai na asalin to fa su ne sahabbai duk mutumin da kaji baya jin sahabi a zuciyarsa bai son sa to bai son waliyai makiyin waliyai kenan na asali wa hadhihi al-fiqh daga ina fiƙihu ta zo mana in aka ce fiƙihu fahimtar addini har ka gane yadda ake sallah ka gane yadda ake hajji ka gane yadda ake azumi ka gane yadda za ka yi alwala ka gane yadda za ka yi wankan janaba ka gane yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake kaza zakka da na dukiyar gona da na dabbobi da na dukiyar kuɗi duka wannan fiƙihun wa ya kawo mana shi sahabbai in babu sahabbai ina za ka gane idan babanku ya mutu ya za ku yi ku raba gado suwaye suka kawo suka yi mana kata-kata da shi sahabbai ne ta yau in ka ce kai ka raba alaƙar ka ta sahabbai yaushe za ka gane addini eh duk wayannan fa ba mu san ba illa min <clears throat> me hamlihim wata hamulihim sai dai saboda me saboda ɗaukowarsu da kuma ɗaukarsu za su ɗauko kuma su ɗauka su bayar sahabi ke. wani sahabin shi an yi a gabansa ko annabi ne ya karantar da shi wani kuma sahabi ne ɗan uwansa ya karanta ya karantar da shi sannan kuma suka tashi suka rinka karantarwa har duniya duka yanzu babu inda za ka je a ce babu addinin musulunci duk duniya yanzu duk kuma su ne suka yada shi sannan kuma masoyansu suka rinka karɓarsa suna bi suna yaɗa shi kuma duk inda za ka je kai a matsayin ka na mai addini a yanzu in za ka ba mutane addini farko za ka karantar da su addini sai da niyya ka san ita ce fesko to me za ka ce hadisin umar ibn al-khattabi dole ka za ka kawo ko sai ka ce to umar ibn al-khattabi ya ce innamal a'malu binniyati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane in kana so ka gane arkanul islam da ya aka yi ya aka yi sai ka koma hadisinsa. sa istala alaina rajulun shadidul bayadu siyabi shadidu sawadi shari shadid la yura alaihi hatta jalasa inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnada ila wa ala ya rasulullah akbirni anil islami al ان an ان لا اله ilaha illallah وان كذا kaza kaza kaza ko ba haka bane ina za ka ka gano wannan in baka je wajen sahabbai ba to kuma idan zaka karantar da addini baka ce sahabi ne yace ba ya za a ce addini kake karantarwa sai ka ɗauki dare kana ta faɗin sunayen wa'yansu mutane ba sahabi ko ɗaya. to wa'annan duka abubuwa dole ne kawai in zaka ce tushensu daga ina zaka ce sahabbai ne humul ladina hamaluhu lana don su suka dauko shi zuwa gare mu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warawahu lana kamilan kuma suka ruwaito mana shi cikakke kullun ala qadari ma wahabahu Allah kowa gurgudon baiwar da Allah ya masa wani za ka samu hadisi bai wuce ɗaya biyu ba gudunmawarsa wani kuma ka same shi da dubu kaza wani ka same shi da ɗari kaza kowanne da irin fannin da ya fahimta bai ɓoye ba sai ya faɗi an gane ko gwargwadon kyautar da Allah ya yi wa kowa a sahabban haka yake bada ta abinda Allah ya bashi na kyauta haka yake bayarwa domin su kansu sahabban wani ya fi wani wa kullun ala qadari daqatihi kuma kowa gurgudan iyawarsa yayi ba wanda ya kasa a gurgudan iyawarsa domin iya nan ne dama addini musulunci kai iya iyawarka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane ma taraku shay'an min dinillahi ba abunda suka bari daga cikin addinin Allah illa ballaguhu kama tahammaluhu face sun isar da shi kamar yadda suka dauko shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahum mawri'u thiqa kuma sune gurbi na damfara duk wani wuri da zaka je ka damfara a ce ga siƙa inda ya kamata ka yi riko da maganarsa to ba ka masa sahabi Fi yanda mutum zai zama siƙa bai kai sahabi ba li'anna allaha ikhtarahum da biyu nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin Allah ya riga ya zaɓe su suka zama su ne abokan annabinsa sallallahu alaihi wasallam akwai darajar da tafi wannan wanda aka zaɓe su shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka darje aka zabe shi cikin halitta kuma Allah ya darje ya zaba masa abokai sai kace abokan ba su kai ba zabi bai yi ba kai kai eh to ai shine bai yi ba amma zabin Allah kan yayi domin Allah ne ikhtarahum ya zabe su su sahabbai lisuhubati suhbati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su zama sahabbai abokanai na annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amlu anhu kuma ya zabe su don su zama su ne za su rika daukar wannan sako daga wajensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam war ruwaya anhu aka yi su don su rinka ruwaitar addini daga wajensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ashe su suka fi kowa a cikin bayin Allah tunda Allah ya zaɓe su ya ce ga abokanka da su za ka yi addini da su za ka rayu cikinsu za ka rasu sannan kuma su ne za ka danka musu duk abin da nake a yi su za ka gayawa su za ka ce su isar duk abin da za a ruwaita a wurinka su za su ruwaice shi to hadisin da ba sahabi ne ya ruwaito shi ba hadisi ne Allah ke da kyau. Allah ka ganar da mu ikhtarahumullahu lidhalik Allah ya riga ya zabe su don haka fayati man yattahimuhum bitasiri wani wani lokacin hawasali za ku ga ana dan samun kuskure ko mm. yawwa domin kace min kaga an yi kuskure a wurin don haka za ka ga an samu man muhum wanda zai zo ya rinka tuhumarsu bitta asiri da takaitawa sai a ce sahabbai sun takaita sai ya faɗa mu dai an gaya mana dama mai son ya haɗa barna baya cewa barna aka yi don ba zai fito fili ya ce sahabbai sun kasa ba sai in ya riga ya riga ya ga kowa ya fata sannan to zai iya fitowa fili ya faɗi a lokacin ba mai komawa ya fasa amma da farko ba da haka za a fara ba to za a kawo maka abu a ce amma na wani ne to sahabbai ai ba su yi ba ce ai eh, to ai ba su samu kashku ba shi kashku ya samu bai nakasa su ba su suna tuhumar su ne na ƙasa, da cewa sun nakasa la yaqulu haza illa dallun mudillun duk wanda ya kaji yana faɗin haka sai dallun batacce mudillun mai batarwa yuridu an ya faɗa a silat umma bi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bittali ko to shi kenan, sai mu koma yi annahu shi irin wannan mutum yuridu an yaqata yana so ya yanke silatal umma wannan sila ta al'ummar musulunci wanda so ake al'ummar yanzu ta yi aiki irin na al'ummar farko to sai ya zama na al'ummar yanzu tana aiki ba irin na al'ummar farko ba ba a yanke sila ba mm. eh don Allah yanzu in aka tambaye ka irin yanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka gudanar da addini da tabi'ai da tabi'i tabi'i na har zuwa lokacin su imamu malik da yanda ake yi a yanzu iri ɗaya ne to suwaye suka gurbata shi amma ai shi din yana nan ƙur'ani ya kau hadisan an canja su suna nan suwaye ne suka gurɓata abin ya canja da irin nasu ɗan bidiya malaman bidiya masu son kambama kansu su kambama shehunansu maimakon su girmama Allah da manzon Allah su bayyana kimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayyana kimar ainihin malaman sunna an gane wannan hmm. to don haka wannan addini na musulunci asalinsa qur'ani da hadisi bai canja ba kuma yanzu ya aka ya canja wa'yansu ne suka canja shi kuma abun gashi a littafi kuma yanzu wani kana karanta masa wannan zai ce duk ƙarya ce ka ji irin ƙaryar tausu ko yanzu cikin wa'anda muke so ka gane girman su Allah manzo Allah sahabban manzo Allah don Allah suwaye ne suke da addini dama asali ba su ba eh sannan kuma tun da muke karantowa wace kalma ce kaji ta dace da ƙura'ani ba ta dace da hadisin manzo Allah ba har kake ta ƙarya ne eh wayannan kuma da ake baka addinin su a yanzu yaushe aka yi su yaushe kuka zo don dai kawai abu ya zauna a zuciyarka sai ranka ya ɓaci don an ambace su? Hmm? Babu mai yin wannan illa zallun muzillun, yuridu an ya gada a silar al'umma yana so ya yanke silar wannan al'umma bisa habaki Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam da irin silar da ta dangana zuwa ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ka fara addinin ka kawai sai a ce ka ji addinin wane kake yi ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam don baka dangana shi zuwa ga sahabbai ba don in dai addinin ka ba daga sahabbai ka karanta shi ba to zai zama nasuwa ne kake yi to in nasuwa ne kake yi kuma ka bar na Allah don bai yiwuwa Allah yana da addini wane yana da annabi yana da hanya wane ma yana da zai ga ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ɗariƙar wane zai yi a ce ga su duka biyu to in kuma kace ɗariƙar wanen da kake bi ta annabi ce to me yasa ka sa kace ɗariƙar wanen da dama ana bin ta annabi ɗin, kuma ka zo ka kawo wata me yasa eh in kace ba biyu ba, ba biyu bane duka ɗaya ne to in duka ɗaya ne me yasa za a ce zo a baka bayan ni din ina rike da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kar kai mana gyaran gangan abzul ba. an gane ko to wannan ya kamata ka gane idan aka ce ɗariƙatu Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam an gama. In dai zo kake ka zama ɗan ɗariƙa, to ka yi ɗariƙar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi kenan. Ka gane ko? Yauwa, to ya kai ka shiga ɗariƙa ko ya ce a ciki nake dama. Tawa kake yi ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ko akwai wata wacce tafi wannan? eh akwai wata don shi ne hanyarsa wannan ul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai yake ana wa manittaba'ani wannan ita ce hanya ta. kira zuwa ga Allah da ni da duk wanda ya bi ni to mu muna son mu bi shi don haka mu ma shine dariƙan mu an gane ko to don haka duk wata dariƙar da mutum zai kawo maka a yanzu wanda ta saba da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a kai ka wadatu da ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma yace ai shi ma ta santa annabi ne yace to me yasa aka sa mata suna a barta mana da yanda take eh eh ai annabi cewa ai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidina menene sunna hanya Me ne dariqa hanya ko a dariqatu was-sabilu was-sunnatu duk hanyoyi ake nufi yace alaikum bi sunnati ina horon ku da bin hanya ta kar ku bi hanyar wani wa sunnatul khulafa'ur rashidina da hanyar waɗannan kalifofin nawa shiryayyu wa'inda suke biye da ni wanda suka yi karatu a gona Do abun da kuka ga Abubakar ya kawo muku ku bi shi ni ne na karantar da shi Do abun da kuka ga Umar yayi ku bi shi ni na karantar da shi Do abun da kuka ga Usmanu yi ku yi shi ni na karantar da shi Do abun da kuka ga Aliyu yi ku yi kuma ni na karantar da su ko ba almajiran manzo Allah bane eh to shi kuma wannan almajirin manzo Allah ne eh to jika dan annabi ma ai wani bai yi daidai ba dan annabi nuhu ba ana yi an yi an yi da shi ya gagara ba don kawai sila ta kawo an ce jika ne shikenan jikan aka ce mu bi ko kakan eh ha an ce la ilaha illallah to ko siftu rasulillahi aka ce ba ce jikan annabi ba aka ce muhammadun rasulullah ko aka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda kuma ake bi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ce jikansa ba ai ko jikansa aka ce ka bi shi aka ce ka bi to na ji kai ka bi jika ni na bi kakan Eh? shi jikan ya isa ya zama wani in bai bi kakan ba eh to sai aka samu abun da kake yi din kace jikan manzon Allah ne ya karantar da shi ya tsaba da na kakan sai a ce a'a to ai jikan ya fi gaskiya eh sai a ce jikan ne mai gaskiya kakan bai yi gaskiya ba amma ga ka samu na kakan da na jikan yayi daidai shikenan sai abi wa aka bi kakan aka bi amma aka samu ga na kakan ga na jikan amma sun yi bamban wa za a bi sai abi na kaka a wazar da na jika ko ba haka bane to na hannu ko? na wabitali ya qada'u silatahum bi rasulil bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka kuma da abin da ke biye kowa inda duk suka biyo bayan shi wancan mai wannan aƙida za ka samu ya ƙoƙa'u silatahu yana yanke silasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwana shi haka abin zai ta yi kullum ana ta yanke tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam ana jingina ka da wayansu ana yanke ku daga manzo Allah ana jingina ku da wayansu kawai ana ta tafiya a kwana a tashi har a kasa gane hanyar manzon Allah ta asali sai a dora ku akan wata mummunar hanya ce ita ce sunna to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidina wa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ke kyamar ta baya tare da ni wani ne aka ce wai kai ma na ji ahli sunna ne ce Allah ya sauƙaƙe ko ba ba eh wai Allah ya sauƙaƙe mishi shi eh Allah ya sa muke sunna ake Allah sauƙaƙe eh, Kai wannan ilimi da muni yake. nanu ma hadarna majalisar rasuli sallallahu alaihi wasallam ka zalik, mu dai mu halarci majalisar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wahayi yake sauka ko muna nan ba ma nan lokacin da wahayi ya sauka ba ma wurin ma hadarna majalisan nabi sallallahu alaihi wasallam wuraren da ya zazzauna wa'ayi yayi ta sauka da wuraren da ya zauna yayi ta nasihu yana wa'azi wuraren da ya zauna yana ta bada hadisai mu ba ma wajen wala sami'na ha kuma bamu ji da kunnen mu ba wa bainana wa bainahu qurunun tsakanin mu da su ma karnoni karni bayan karni ko hmm. suwaye dalilin su muka sani fasahabatul akramuna radiyallahu anhum sahabbai wa inna Allah ya karrama su ya girmama su ya zaɓe su Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda umul lazina na anir rasuli sallallahu alaihi wasallam su ne suka iso mana da manzon Allah wajenmu suka kawo mana wahayi shine Qur'ani suka kawo mana hadisai shine sunna suka kuma fayyace ta suka ainihin dawwana ta suka aje aka rinka bin su suna badawa har gashi mu ma in muka zo muna bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zauna yana kaza yana kaza sai ka ji kamar da kai akai amma ba da kai akai ba baka nan wani lokaci sai ka ji kana fassara aya kana cewa wannan ayar ta sauka ne a lokaci kaza daidai lokaci kaza a wuri kaza lokacin wane da wane suna nan an yi abu kaza sai Allah ya saukar da kana wurin ne suwaye ne suka gaya ma sahabbai nan manyan mutane ne kaga duk ba wurin amma yanzu gashi muna bada tarihin musulunci kaman da mu aka yi sai ka zo ka rinka gaya wa mutane yanzu haka tsakanin makka da madinan nan da yi irin su sham su misira su iraqin nan karin ba da tarihinsa dalla-dalla duk kuma saboda me saboda kara kainar da sahabbai suka riƙa yi a wurin don dole musulunci ba za a faɗe shi ba sai an faɗi wa'annan wuraren tarihin musulunci bai cika an ba a ambaci wa'annan wuraren ba duk inda su sahabban ne suka rinka kara kaina a wurin ne aka bi ana ta ainihin isar da sakon manzon Allah har suka gama isarwa har aka je sahabi na ƙarshe wanda ya gama mutuwa daga shi ba sauran sahabbai kuma sannan mabiyansu su kuma suka ɗauka suka rika yada abinda sahabban suka yada ba su nakasa ba eh wani sahabi ne ba muka zauna yi ba ina muke na'am sahaba fa فمقام sahabati fi dini maqamun azim wallahi matsayin sahabi a cikin addini matsayi ne babba ya wuce ka ce za ka tsaya ka kimanta shi ko ka misalta sahabi sahabi a addini matsayinsa babba ne matsayinsa babba ne don daga annabi sai su in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sahabbai kuma mazansu da matansu in ana cewa sahabbai ku daina tuna maza kawai har matansu duk sahabbai ne don da yawa wa'yansu matan da suka fi wa'yansu mazan ma hadisai an gane go? wala yuttahamuna ba yanda za a aikace za ka tuhume su annahum akfau shay'an wai sun boye wani abu ba gaskiya bane aw katamu shay'an walam yuballi walau yubayi walam yubayinu ko kuma kace akwai abun da suka boye basu bayyana shi ba wannan ba gaskiya bane ba abun da basu bayyana ba sai dai kace ka kawo wani abu wanda basu kawo shi ba don haka abun da ka kawo din ba addini bane kawai amma karka yadda ka ce sahabbai ne ba su bayyana shi ba ba abin da sahabi bai bayyana ba sai abin da ba addini ba Ƙauluhu, wa huwa mubtadi'un dhallun mudillun muhdisun fil islam ma laysa minhu kalman nan mun fassara ta ya kai so yace haza huwa qasdu manufar mai irin wannan ra'ayi kenan ya kago na abu a musulunci wanda babu shi a asali ya zo ya danka muku ya ce shi ne na asalin kuma ba shi ba ne. An yi hudisa fil islami ma laisa minhu ya ƙago abin da babu a musulunci, wala ya tamakkanu min zalika illa iza da ana fi sahabati, kuma wallahi ba yanda za a yi haka ta faru in ba an yi sukawa a sahabbai ba. Babu yadda za a yi ka gyara bidiya ta gyaru sai ka bata sahabi. In dai ka ce bidiya daidai ne to ka ce sahabi kuma abin da ya yi ba daidai ba ne. hakan ba zai yiwu ba sai an yi suka sai an soki sha'anin sahabbai to su ba su yi ba ka ce kuma shi ne daidai to sahabi bai yi ba kenan shi bai yi daidai ba ba ka yi suka wa sahabi ba to babu yanda za a yi haka ta tabbata illa bi tsahani sahabati illa bi tsahani sahabati sai in an soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kawwanahum eh, sai in mutum ya ha'intar da su wa kadzabahum sai in ya ƙaryatar da su hina izin to yayin nan huwa yaftakiru min indihi ashiya to a lokacin ne kuma zai yi ta tunani ya kirkiro waɗansu abubuwa daga wajensa bayan ya ɓata sahabbai ya kushe na sahabbai ya rena su ya ƙaryatar da su ya nuna su ba su yi wani abu ba a cikin addini sun yi ha'inci don haka yanzu shi kuma gashi ya kawo shi matsayinsa ya fi nasu kawwarahun wa kadzabahu hina izin huwa yabtakiru min indi ko min indihi ashiya a lokacin zai kago abubuwa wa yaqulu hadha huwa ad-dinu alladhi yajibu an nasira alaihi sai kaji ya ce to wannan fa shine addini na asali kar ku yadda a ba ku sabon addini wannan ne addini na asali allazi yajibu wanda yake wajibin mu ne an nusira alaihi mu tafi akai ba haka suke cewa ba eh wai an kawo sabon addini an raba mu da addinin mu na asali wanda waliyai suka kawo mana sai maliyai ne addini na sali wanda waliyai suka kawo shi ne wanda sahabbai suka kawo ne wanda sahabbai suka kawo don su ne waliyai na Allah na farko duk wani waliyin da ya zo daga baya shi ma sai dai ya bi wa'incan, in kuma ya saba wa ba a kiransa ma waliyi in dai har ya saba da sahabbai to ba a kiran shi waliyi duk waliyi na Allah ka ga yana tafiya daidai da sahabbai sai dai kuskure kuskure kuma ba wanda bai yi an gane wannan yauwa don haka kuskure daban ganganci daban Allah ya taimake mu ina muke hada hadafuhum wannan ita ce manufarsu kawai min taksibi sahaba don a rika karyata sahabbai a kawo abinda sahabbai suka kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yace ƙarya ne yahudawa kawai ƙariya kuke to akwai ana tashi sai an yi haka wataran sai ka kawo wani abu daga sahabi daga manzon Allah daga Allah subhanahu wata'ala wani ce ƙarya kake bai hudi wai na ka na shine wai na asali sama ta dawo ta koma ƙasa wai ga ƙafafu a ce a'a ka das das das da kai yafi mutum yawa yana tafiya da kafafun sai ce kai tsaya daga kafafun sama ka kifa kanka a ƙasa ka rika in ka yunkura sama sai ka dira can sai kanka doki ƙasa sai ka yi gaba kuma wai da kai za ka yi tafiya ina ga in ka ci mil ɗaya <laughs> to wai yace taku hukuma an yi kan zai ji jiki tofa me suke cewa babu ai wani in an faɗi haka ɗin shi bai bai da zafi a goshi amma ka ce yahudawa ne kwangila suka karbo eh, suka kullum kuka ta koriya shar daga gishiri sai man da wai na karbo kwangila da Allah mata na ga sunan sabulu ma wani lokaci yana gagara su wai kwangila na karbo eh, eh ga shi nan in kana wuce wallahi kana kallo su eh, ginin ma sai da wasu bayin Allah suka taimaka suka yi mini kaji wai kwangila na karbo daga kasashen waje da dala aka biya ni wai da dala kai eh, da ya ai da kamata in fi kowa kudi a son Eh? keken ma sai mun aka yi ba sadaka eh wallahi haji fa ni ne karɓaɓɓen gila ana biya na da dala eh? <laughs> Allah ya wani abin da wai ana faɗin shi kawai ko kura ce tana wucewa yaro yana kuka uwar ta ce kai shuru ko in jefa wa kura sai ta ƙi tafiya kai ta jira har alfijir yake to bata je ta nemo wata na jira za a jefo mata yaro to wannan shi ne ta ce kash wata magana dai ana faɗi don a bata tafiyar matafiya kawai sai ta haƙura ta tafi ya ce kayya magana na an faɗi an faɗi ba a jefo ba wannan dai ana faɗa ne kawai wallahi ba don a jefo ba don a bata tafiyar matafiya to wannan magana ma ana faɗa ne don a bata tafiyar matafiya wai kwangila aka karbo Allah ya sauƙi nan kasa sosai to yace haza hadafukum wannan shine manufarsu min takzibis sahabati wa taqwinihim da kuma ha'intar da su na tanaqusihim da tauye musu ainihin martaba an tasnaha lahumul fursatu liyad'u lin dinan min indi anfusih don hakan dama ta sama musu wata fursa liyad'u lin nati, don su dora wa mutane dinan wani addini daban wanda ya wannan addinin min indi anfusih sun kago shi daga kansu ba wai daga Allah ba ba daga manzon Allah ba wa bi hasbi uqulihim gurgudan yanayin tunanin hankulansu kawai wa ara'ihim da ra'ayoyinsu wa anta ta'khuza an shuyu ko haka ne kuwa eh wa anta ta'khuza haka ne kuwa to shikenan wa anna na'khuza an shuyukh dalal don mu rika karbar addini daga shehunan bata ba shehunan addini ba so ake a dawo duk wani addini a koma karɓarsa min shiyuki dalal daga shehunan bata ba shehunan shirya ba ai akwai shehunai na shirya wa imati dalal shugabanni na batarwa ba shugabanni masu shiryarwa ba baddalu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baddalu bi sunnatir rasul wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun canja ta sun baddala ta da bid'a kuma sun ce wai bid'ar ita ce sunna baddaluha bil bil kadhibi ko sun canja ta da ƙarya wa zayyafu mashayi wa zayyafu mashayika wa aqalida min in min indihim ko sai suka ainihin ƙago suka kambama suka girmama shehunai suka girmama wani isnadi wanda ba isnadin asali ba don isnadin asali shine haddasa na fulan an fulan an fulan an fulan an abu huraira ko an aisha ko an abdullahi ibn abbas ko an abdullahi dan umar ko hmm. to sai suka samo isnadi wanda ba zai kai gaci ba zuwa ga wasu shehunai suka kamba masu suka ce kuma duk wanda ya bi wannan shehin a lahira ba shi ba wahalar duniya da wai in ka bi shi kai a yanzu ba kai ba wahalar duniya da ta lahira ta yanke ma in kuma ka mutu da sunansa ma ka tsira in kuma ka tashi aka cewa ka bi aka kacewa ne to ka tsira Allah ya kare liyadau linnati dina don su aje wa mutane wani addini min indi an anfusihim wa bi haddi uqulihim wa ara'i Allah ya kare ina muke yace limasadiril islami don ya zama wai shi ne masadirin islam shi ne tushe na addini amma sun yi shi ne don su bata masadirin islamul asali masadirin islamul asali abubuwan da suka samu tushe na addinin musulunci na asali sai suka bata shi sai suka kawo nasu suka maida shi shi ne asalin suka ce shi ne na asali in ka zo da na asalin sai a ce ka zo da sabo wa hadha shay'un wadihun wannan kuma wani abu ne wanda a fili yake ba wai kage ake yi ba fa yana nan a fili wazihun mawjudun fi turafihim wa afkarihim haka yake a ainihin abubuwan da magabatansu suka yi gadar musu da irin abun da tunaninsu ya yi ta ainihin tunata musu suka rinka gagawa suna wallafe-wallafe suna yin littattafai suna yin laccoci a haka sai ka ji kamar kage ake musu amma idan da za a ɗauko maka wani littafin a baka kai da kanka sai ka ce anya gaskiya ne kuwa ba yanzu aka yi shi ba kuma yanzu wani idan da za a ɗauko ma laccar da ya yi wa'azi da ya yi kaji ji yanda ya nuna wa'ancan sun fi sahabbai sai ka ce ka yanzu wannan musulmi ne zai faɗi wannan kuwa to amma a haka mu a nan in ana yi za a ce kawai sharri ne sharri ne suke sharri Allah ya ne. to ai tafiyar da tana tafiya Allah bai barin abu ɓoye wa'yansu suka kullo suka ce su ‘yan haƙiƙa ne’ su ma wa'yannan ɗin munafukai ne sun yi mayaudara ne maha'inta ne sun ƙi su bayyana haƙiƙa yadda ainihin asalin wannan ɗariƙar take don haka su sun fito ‘yan haƙiƙa ne sai sun bayyana asalin abu ya suke ɓaɓɓoye abubuwa ba za su fito fili su faɗi manufar ba manufar ita ce lam yalid wa lam yurad shehin nan fa ba aihuwarsa aka yi ba bai aihu ba shi haka yake ya yi halitta shi ba halittacce ba ne ba ya da uba kuma shi ba ɗan kowa ba ne kuma shi bai haifi kowa ba eh shi shi ne duk wani annabi ma shi ya turo shi shi shi ne Allah ba a faɗi ba duk duniya ta ji yana nan yanzu haka a yanar gizo in ka shiga aka yi ta suka yi ta cewa menene wannan tonon asiri haka ai samsu wa'annan ba su a cikinmu kaza kaza kaza aka yi ta kame kame tura ta kai bango na muke ya ce laki ya ce sai dai bihamdillahi kamar ka ce amma dai duk da haka to alhamdulillahi duk da cewa abubuwan suna nan kullum tunani suke yanda za su yi su gunne sunna yanda za su yi su ainihin wargaza tafiyar musulunci ta asali su kago bidiyoyinsu su rinka ɗora mutane a kai alhamdulillahi annahu baqiya ma bi aidihim min ad-dalali muhasaran lalle tabbas akwai abin da ya rage a hannunsu wanda suka tsatsare yanzu wasu littattafan sun daina buga su yanzu yaushe rabonku da kuga an bubbuga irin sabbin littattafan nan nasu eh, yanzu an fara ɓoye su ana buga wasu sabbi na sabon salo don a ja hankalin mutane a rika gyaggyara na daɗi yanzu irin su irin ma'ani wanda suka faɗa suka ce ƙura'ani bai kai salatin salatul fati ba yanzu ana yawan karanta shi amma littafin ai yana nan shi da yake an riga an buga shi su sun rike nasu sun daina bugawa ko kuma wanda muka saya mu kuma yana hannunmu ko ba haka bane ko suka ce ya fi ƙura'ani amma yanzu ba da haka ake bada shi ba amma asali don haka ake ƙirƙiro shi akan ya fi ƙura'ani sau nawa ka jifa yanzu kai gardin da ya sha wuya ya haddace ƙur'ani zai yadda da wannan ya fi ƙur'ani sau dubu shida suka ce ayya suka yi suka yi su gyara fassarar suka yi suka yi sai babban su ɗin ya ce yanda yanda ake nufi jahilan banza jahilan wofi yanzu da drum na ruwa da kwalbar turare wanne ne ya fi tsada kwalbar turare yanzu kwalbar turare idan aka zuzzuge ta cikin drum me zai rinjaye to suka ce to haka ne gashi kaɗan amma kuma in ka yi shi diya mamaye suka suka ɗan ji sun ɓata addini. Na ce, to, to yanzu sai na ce, sai na ce na ji kwalbar turare ta fi tsada, sannan kuma ta an sa ta a cikin ruwa tarin yayi ruwa. To yanzu abin da za a yi, a yi wani zaɓin mana. Yanzu da a ce, a soke turare, da a soke ruwa. Eh, eh a soke turare. Baran. ko kuma a soke ruwa me za a zaba to da soke wancan salatin da a bar mana na manzon Allah ko kuma da a soke wancan da da dauke wancan da dauke mana Qur'ani wancan ka mu ba sai shi ba to wannan misalin yayi eh ashe kenan Ƙur'ani mai kyau ne sai aka kawo wani abu aka watsa masa aka bata shi. batanci aka yi masa tunda da ruwanmu mai tsarki ka zuba mana turare mun kasa sha mun kasa alwala mun kasa wanka to wannan shine misalin fa wai ai kamar kwalbar turare ga ta yar karama amma kuma ta fi drum tsada kuma ta fi shi ƙarfi idan da za a haɗa su ƙarfin ruwan yarin yayi na drum wai shine misali ya ce to alhamdulillahi duk da dai littattafan sun tsare abunsu a hannunsu yanzu wayansu ba su son masu yaɗa su to amma duk da haka wa hadha shay'un wadihun mawjudun fi turatihim wa afkarihim lakin bihamdillahi annahu baqiya ma bi aidihim min ad-dalali ma hasara ko ma ko ma hasara haka ne ko oh ma hasara an gane ko takshifu abwabul haqqi don haka wancan tsarewa da suka yi madakata da suka dakatar da abubuwansu suna kekkebe su sirri ne tsakanin su suya su to sirrin ya riga ya bayyana don haka takshifu awda'ul haqqi hasken gaskiya tana ainihin kwaye abun a fili ana fallasa su, suna yin abun a kisan mummuke sai su baka abun a dudunkuli ba sirri a cikin sirri ba za a bayyana maka shi ba to gaskiya kuma in ta zo sai ta fallasa abu wa arwarul wahayi haske irin na ayoyin alqur'ani wahayi kenan ko takshifu ma inda hun sai su rinka kwaye sirrin abun da ke wajen su din wanda ma bai da ilimi sai a gaya masa gaskiya don ya gane su min hadal kadhibil kathiri almudawwani fi kutubihim gaskiya daga hadisai gaskiya daga qur'ani in ta biro kawai sai ka kwaye sirrin labulen da aka lullube wa'ancan littattafai wa'anda suke cike da ƙarya suka dawwana ta a ciki a cikin wa'annan littattafan gaba ɗaya in qur'ani ya zo sai ya fallasa su in hadisi ya zo sai ya fallasa su la ya kafu billahi law matala'ini ba tare da yana tsoron zargin wanda zai yi zargi ba an gane ko to waɗannan misalai da muke bugawa ba wai muna buga su don mu ce mun ɓatawa ne ba a'a mu muna yi ne don mu gyara addininmu muna yi ne don mu kare Kur'ani, don mu kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu kare addinin musulunci ba don mu ɓata wani ba an gane ko kai ma kana iyawa in kaga ba gaskiya muka faɗi ba ka fito ka ce sunna ba gaskiya bane mun yi ƙarya mun yi misali da aya kaza mun yi misali da hadisi kaza ba a ce abi sunna ba in kaga ka iya kai ma sai ka fito shi yasa ba ma kira akan wata matsalan da zaka samu dalilin da zaka kira mu da shi ka za zaka yi fito na fito da mu kaga dai baka isa ka ce ainihin shi Abubakar Sa'id Al-Bangawi yana kiran mutane ne akan kawai a zo a raya ɗariƙa kaza ko a raya ƙungiya kaza ko a raya wani addini kaza a a musulunci nan dai da ake kiran ka da shi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine muke cewa ka riƙe Sunan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ta asali wanda sahabbai suka rayu a kanta tabi'ai tabi'i tabi'i na sauran malaman sunna na duniya wanda suka yi wallafe wallafe wanda kai ilimi a cikin littattafan su suka rike ita dai muke cewa kawai ka rike mu ba mu ce sai ka shiga wani kungiya ba ba mu ce sai ka shiga wani dariƙa ba in ka ce kai musulmi ne mai son kitabu wa sunna shikenan ka gama ba wani abu da za a nema a gunka bayan wannan don haka kar ma ka ce a'a wai ga abin da ake kiranka kai. ana kiranka ne zuwa ka gyara addininka gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne. Yauwa, in ma akwai masu yaudarar ka, an kwangina ne ni na so in ɓadda ka to kaje Ɓatarwar ita ce in ɗauko ka daga bidi'a in dora ka kan suna in kauda ka daga shirka in dora ka kan tauhidi shikenan illa iyaka Allah ya taimake mu kuma littattafan nan da nake karantawa ina fassara su ba ni na wallafa su ba ni ma bi nake yi ina fassara ni aiki na ban kai ma ilimin da zan yi wallafa ba fassara nake fassarar ma haka nan dai dakirawa nake da an samu wani wanda zai zo ya zauna a nan ni ma da sai in zauna in shaura an gane ko don haka wannan gyara kayanka ne ba wai muna cewa ka sauki a raba bane ko ka sauki an kwace sam kar ka zo ka rika cewa ana ta zagin ana ta mm, a littafi muke karantawa muna misalai da abin da yake ake ciki kuma idan ba a misali ba za a gane komai ba yawwa don haka kai ma ba hana ka ba in kaga ba daidai bane kai ma ka tashi ka je ka faɗa sai ka gyara Allah mai hankali kuma sai ya zaɓi inda zai bi Allah ya taimake mu alaikum wa eh yana riya wai shi ma yana da fage eh da zai sukana shi ma ya yi abun da ya ga dama kamar yadda sahabbai suka yi shi ma yana da ilimin da zai sukana yi wa mutane ya ajiye wa mutane ka'ida ko Rajal. Mhm. to ina fatan dai za a yi haƙuri da darasin yau an yi shi dai haka nan dai langa-langa haka nan mu wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين Allah ka taimaka mana ka taimaka wa masu taimakawa addininka ya Allah a duk inda suke a duniya ka taimaka wa musulmai da inda suke a duniya ka sama musu mafuta a cikin inda duk suke cikin matsala ya Allah ka yaye musu bala'o'in da suke ciki ka taimaka musu ka sama musu mafuta ya Allah Allah ka daidaita tafiyar mu duk duniyan nan a ƙarƙashin kitabu wa sunna Allah ka karya kafurci da kafurai ka rusa shirka da mushrikai Allah ka lalata bid'a da bid'o'i da masu bid'a ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira ka shirye mu da mu da iyalan mu gaba daya Allah ka tsare mana garin mu ka kare mana wuraren ibadar mu ka tsare mana jihar mu ka kare mana wuraren ibadar mu ka tsare mana ainihin wuraren ainihin ibadar mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da masu addinin mu Allah muna roƙonka duk duniya inda musulmai suke Allah ka tsare su ka tsare musu wuraren ibadarsu. Allah ka tsare mana haramin Makka da haramin Madina Allah ka tsare mana masu kokarin tsare su Allah ka kare mana masu yi musu hidima Allah ka tabbatar da digadigan mu gaba ɗaya ka tafi da mu akan ainihin hanyar kama daidaiciya ka karbi rayukan mu muna musulmai masu imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.